ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba bakwai ga watan rabi'u thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da biyu ga watan nuwamba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 631 kuma ya rasu shekara ta 673 a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 122 za mu tashi a sabon babi babi na 24 malam ya ce babu taglibi عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله malam ya ce babu taglizi babin da ke magana akan kausasawa uqubati wato uquba man amara bi ma'arufin duk wanda ya yi umarni da kyakkyawa aunaha an munkarin ko kuma ya yi hani daga aiwatar da aiki mummuna wa khalafa qawluhu fi'luhu maganarsa aikinsa ya saba maganarsa wannan babi yana so ya nuna girman laifin da musamman ɗalibin ilimi ko malami laifin da yake da shi tsakaninsa da ubangiji in ya yi umarni da kyakkyawa ya yi hani daga aiwatar da mummuna amma kuma aka same shi yana aiwatar da mummuna wanda ya hana mutane aikatawa kuma kyakkyawan da yake cewa mutane su yi shi kuma baya yinsa wannan babin asalatan da malamai da ɗaliban ilimi yake nufi wa taba'an sannan sauran mutane gaba gari saboda wanda aka san su da yin umarni da kyakkyawa da hani daga aiwatar da mummuna su ne wa malamai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa wal anbiya'u Lamuwar yuwarrisu dinaran wala dirhaman annabawa ba su bar wani abu na gado na kuɗi na dirhami ko dinari ba innama warrasu ilm sun gaji ilimi ne faman akhadahu duk wanda ya ruko da wannan ilimin akhadahu bi hazzin wafirin to yayi ruko da wani kaso mai yawa shine wannan ilimi Shi ne Allah ya bawa annabawa amince wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah zai turo shi a matsayinsa na annabi sai Allah ya tambaye shi aka ba shi zaɓi kana so a mai da kai annabi mai sarauta da dukiya ne ko ko kana so ka zama annabi bawan Allah sai manzo Allah ya ce yana so a mai da shi annabi bawan Allah kaga ya nuna tawali'un wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa imamu ibn hajar al-asqalani yake cewa da dukiya na da kima a idan Allah to da shi ne abin da zai fara ba annabawa sai bai ba su ba sai ba su ne ilimi saboda babu wani abin da ya kai ilimi daraja a wurin Allah kuma ilimin ma na addini shi sa ce duk wanda ya ruko da shi ya yi ruko da kaso mai girma to duk wanda wannan babi wato babi ne mai tsoratar da ɗaliban ilimi da malamai saboda su ne ke koya wa mutane kyakkyawa kuma su ne suke tsawatar wa mutane daga aiwatar da mummuna to ukubar da Allah ya tattali ga irin wa'annan mutanen a lahira in a duniya za su ce a yi mai kyau su kuma ba sa yin mai kyau su ce kada a yi mara kyau su kuma suna yin mara kyau to ga irin ukubar da Allah ya tattala musu shi sa abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa duk lokacin da ya zo karanta hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu man tusa'aru bihimun nar farkon wanda za a fara taɓa su zuwa wutar jahannama malamai ne to abu huraira in ya zo karanta hadisin sai ya yi su ma sau uku kafin ya karanta hadisin saboda shi malami ne kuma ana saurarensa kuma akwai lokacin da ma ya mutane sun shagala sun shagala da neman kuɗi yana zuwa kasuwa ya ce kai jama'a ga gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta kafawa ko an ku a baya ana tarba mutane ba za ku zo ku iba ba to tunda mutane kasan akwai san manza kawai sai mutane suka bi shi Suna zuwa ya shiga cikin masallaci kawai sai ce qala haddathani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ai ne gadan mazala sai fara ba ilimi an gane kaga su a tunanin su za su yi tunanin akwai wani kuɗi ne in aka ce ko na manzala aka ga kowa zai samu tunda manzala na kowa ne a cikin al'ummansa to wannan abu huraira kamar yadda imam muslim ya rawaito hadisin in ya zo karanta shi sai ya su masa uku kafin ya karanta kuma duk ɗaliban da suka yi karatu a wurin abu huraira in sun zo karanta hadisi su sai sun suma saboda malamin su ga abin da yake yi a wajen to wannan wato abu ne mai girma sannan taba'an wanda ke bin su a baya su ne sauran mutane gama gari mai sauraro ko ya ji wani hadisi ya rike ko da bai rike lafazin da larabci ba amma aka yi magana zai ce kai na ji hadisi fa daga manzo Allah an ce ma wani ne ma ya rawaito shi kaga shi ma yanzu ya samu ilimi ko to shi ma ya faɗi kuma ya yi akasi shi ma ya shiga ciki kai da kake zuwa wajen wa'azi ko kake zuwa sauraron karatu ka ji kai ma ka saba ka shiga ciki malam mai magana shi ma ya shiga ciki ɗalibi mai koyon ilimi shi ma ya shiga ciki to ba wanda ya sha amma farkon wanda aka fara magana da su kai tsaye su ne malamai da ɗaliban ilimi saboda su ne suke fuskantar yin umarni da kyakkyawa hani kuma daga aiwatar da munana Allah ka shirya da mu Allah ka kubutar da mu daga wannan musiba malam sai ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun Allah madaukaki yace a an-nasa bil shin yanzu za ku dinga umurtan mutane da yin biyayya ga Allah wa tansawna anfusakum kuma ku manta da kawukanku wa antum tatluna al-kitab alhali ku kuna karanta al wato kuna karanta wannan kaga khitab din muwajjahun ila alil kitabi asalatan wa ila ummati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taba'an saboda aya tana magana ne ga yahudawa da nasara sannan kuma shine na farko na biyu mu al'ummansa shine Allah maɗaukaki ya ce wa tumta tatluna alkitab alhali ku kuna karanta alkitabu a nan littafi alquran an gane saboda haka attaura ya shiga ciki injila ya shiga ciki zabura ya shiga ciki sufi ibrahim wa musa ya shiga ciki saboda haka ku kuna karanta wannan littafin afala ta'qilun wai ba za ku yi hankali ba ashe ba za ku yi hankali ba a ce ka faɗi kuma ka yi akasin abin da kake gaya wa mutane wai ba za ka yi hankali ba to kaga wannan aya tana tsawatarwa ne saboda istifhamul inkari ne a taubihi wanda Allah yake yi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu za ku umarci mutane da yin biyayya su bautata wa Allah su yi azumi su yi zakka su yi kaza ku kuma duk wa'annan abun ba ku yi wa antum nunar kitab kuma alhali kuna karanta wannan littafi shine alqur'ani ba Allah ce alif lam mim ba sai ce ne zalikal kitab la raiba fi ko wannan littafin babu tantama babu shakka a cikinsa ƙur'ani kenan to kaga ana nufin kuna karanta ƙur'ani kuma ba za ku yi aiki da shi ba shi sa Allah da ya tashi tunatarwa tunatar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi sai ce ne wal hikma ku tuna abin da ake karantawa a gidanku ya ku matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake karanta a cikin gidajenku na ayoyin Allah wal hikma ya'ani shine as-sunnatun nabawiyya sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ake karantawa a gidanku kuna ji tunda ai ya ce ya nisa annabi lastunna sunnaka ahadin min an-nisa'i in taqayfun ya ku matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku fa ba kaman sauran matan duniya ba ne in ku ji tsoron Allah fala da bil qawl in za ku yi magana kar ku kaniya muryarku fa yatma alladhi fi qalbihi marad wanda a zuciyarsa akwai cuta na zina yayi kwaɗayin kaman kuna tallata muku kansa kanku ne fala ko ya ce ne allazi fi qalbihi maradun sai ce ne wa qulna ma'arufa. in za ku yi magana ku yi magana wacce ta dace kaga anan ai Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa su ba kaman sauran mata bane shi sa ma da ya ce wanda ta zo da alfasha cikin ku yudha'af laha al'azabu dhi'fayn Allah ce za a zo mata za a rubanya mata azabarta saboda ne ku ba kamar sauran mata ba ne? to haka shi ma malami haka shi ma ɗalibi amince wannan malami ba kamar sauran mutane ba ne. shi sa idan ya kuskure guda ɗaya za ka ga ana yama i'i da abin saboda shi darajar shi a cikin mutane ba kamar saura ne. haka shi ma ɗalibin ilimi inda zai wani kuskure yadda mutane za su kambama shi sauran gama gari in sun yi ma ba wanda ke labarinsu saboda darajar su ba ɗaya bane to shi sa a yi taka tsantsan wannan baya kore cewa malami ba zai kuskure ba saboda shi ba mala'ika ba amince wannan amma shine wanda idan ya kuskure ya gane yana janyewa daga kuskuren kuma yana tuba yana kuma gyarawa kuma ana ganin gyaran tattare da shi amince wannan Allah ka shirya da mu malam yace wannan suratul baqara aya ta 44 wa qala ta'ala Allah madaukaki yace ya ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun to kaga fiqhun da imamun nawawi yake da shi kaga da ya bude maka babun ya ce babu taglizi uqubati man amara bi ma'rufin kaga sai zo da nakira fi siyaq ash-shart tufid al-umum ziyadatu harfu jar fi siyaq an-nakira tufid at-ta'kid kaga sai zo maka a umumi duk amma da ya fara da ayar sai ya fara da ayar wacce take magana akan malamai saboda babin tana hawa kan malamai ne na farko da ɗaliban ilimi sannan saunan gama garin mutane su ne taba'an kenan ko to shine ya ayyuhal na amanu ya ku wa'anda suka yi imani kaga malami ya shiga ɗalibin ilimi ya shiga sauran gama garin mutane ma sun shiga saboda dukkan su sun yi imani da Allah an gane sai Allah ya ce lima taquluna ma la taf'alun don me yasa kuke faɗin abin da ba ku aiwatarwa kabura maqtan inda Allah kabura inda Allah maqtan wato ya girmama laifin a wurin Allah an ta taqulu ma la taf'alun ku faɗi abin da ba ku aiwatarwa an gano wannan ku faɗi abin da ba ku yi to abu ne mai girma a wurin Allah kaga shine babu taghliz kenan kausasawa akan wanda yake mai hukubati man amara bi ma'rufin ai kaga abu mai girma ne a wurin Allah tunda Allah ce laifi ne babba a wurin Allah ka faɗi abin da ba ka yi to yanzu abin lura shine duk abin da ka sani a yau a matsayinka na mai sauraron ilimi ya zama wajibi akan ka kai ma ka kai aiki da shi in ba ka yi ba kai ma abin ya girmama a wurin Allah laifinka shi kuma jahili don kada mutum ya ce to tunda abin ya zama haka <laughs> bari ya ja baya daina neman ilimin ko shi sa wani mawaki yake cewa fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu in ka ce baka sani ba bala'i dan jahilci ba uzuri bane a wurin Allah sannan kuma in ka sani ka ƙi yin aiki da shi shi kuma bala'in ya fi kaga dai ba mafita dole dai ka sani kuma dole ka yi aiki da shi shi ne kawai mafitarka amince wannan to shi sa imamun nawawi ya zo da wannan aya ta cikin suratul saf aya ta biyu da ta uku a cikin wannan sura kaga sako ne Allah subhanahu wataala yake ba al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa sahabbai suka fi kowa tsoron Allah saboda sun kwankwaɗi madaran addini daga bakin wanda aka saukarwa da addinin shine wa sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya fi kowa tsoron Allah shi sa suka fi kowa tsoron Allah amince wannan shi sa suka fi kowa tsoron Allah saboda duk abin da suka ga manzan Allah ya yi to suna yi sahabi ne fa aka kawo manzo Allah naman dabo. manzo Allah ya ci sai ce ba wannan ya ci shi ma sai ya turu shi ma ba zai ci ba tunda manzo Allah ne bai ci ba sai manzo Allah ce karba ka ci ci ni ba zan ci ba yace me yasa ce saboda kai ma ba ka ci ba sai ce ni ina munajati da wanda baka munajati da shi sannan kuma na taso a cikin mutane na gabata ci kai ka dauka ka ci ka ji dalilin sannan sahabin nan ya dauka ya ne ya ci duk abin da manzo Allah ya to sai sun yi kaga ba irin mu ba ba shi za mu karanta hadisi masha Allah sai ka ji mu na to a hadisan manzo Allah na da yawa ba za ka iya ba sai dai dan ɗaiɗe ku ka dai rike wanda za ka rike kullum sai mun kawo wa kanmu uzuri su a'a in dai manzo Allah ya to za su in bai yi ba ba za su yi ba an fahimci wannan Allah ka shirya da mu malam ya ce wa qala ta'ala ikhbaran an shu'aibin Allah maɗaukaki ya faɗi yana ba da labari akan annabi shu'aib alaihi salatu wassalam wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu yace wa ma uridu an ukhalifakum ba wai fa ina so in saba muku bane ila ma anhaakum anhu akan abin da nake hana ku daga gare sa ashe kenan in ka ce mutum da yi kai ma ne kakka yi ko ka ga sakon kenan ni da na ce kakku yi in uridu illa al-islah mastafa'at ni ba komai nake nufi ba sai dai gyara gwargwadon iko wa ma tawfiqi illa billah babu mai sa in dace ka ji an maka bayani ka gamsu a zuciyarka har ka ji kana so ka aiwatar da shi sai wa Allah ne ke da wannan amma mutum ba da shi duk fasaha duk fasaharka da iya sada'inka da iya maganarka baya sa mutane su gaskata ka su yi aiki da maganarka sai dai Allah rabbu samawati shine zai buɗe zuciyar ya sa su gamsu su aiki da shi inda fasaha kan sa mutum ya saurari mutum ya yi imani da shi to da annabi nuhu bai zauna shekara dubu ba hamsin yana kiran mutanen ba idan ka kalli kissansa a cikin surati nuhin za ka san cewa fasihi ne ya iya magana ko rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا wa asarru واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا كدوبا عند الله يشري مجانا دقية مجانا أما فجد حتى الله شيء وما آمن معه إلا قليل دقية فساها النمس ba wanda ya yi imani da shi sai 'yan kaɗan a shekara dubu ba hamsin ka kosan inda fasaha ne to shi ya kamata a ce ya fi mai kowa iya samun mabiya saboda shekara dubu ba hamsin ai ba karamin mutane zai samu ba to amma Allah ce 'yan kaɗan har malaman eh, tafsiri suka yi ƙoƙarin haddade adadin amma babu wani hadisi ingantacce da ya ayyana adadin wasu suka ce 80 wasu suka ce 90 wasu suka ce 70 a shekara nawa dubu ba hamsin kaga in dai fasaha ce ce ya kare a nan in kuwa iya rashin iya magana kan sa a ki sauraron kowa to annabi musa ya ko cancanci in haka ne a ce ba saurare shi ba fir'auna yana daga cikin abin da ya yi wa annabi banu isra'ila izgili yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin ni da wannan wulakantaccen da bai iya ma magana ba wa yafi alkhairi kaga me ya tabbatar da annabi Musa ne bai iya magana ba to shi karan kansa shi ma ya tabbatar yace wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rida an yusaddiquni yace dan uwana annabi harun ya fi ni fasaha ya Allah ka aiko shi shi ma ka mai da shi annabi saboda mu tafi tare in ya fara magana za su iya gaskata ni saboda ya fi ni fasaha amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin ukasha bin mihsan yace iz rufi'a ilayya sawadun azimun fa zanantu annahum ummati فقيل لي haza musa wa qaumu yace naga an daga min wani dandazo na mutane masu dubbin yawa yace saboda yawan su sai na zaci al'umma ta ce sai aka ce min wa'annan annabi musa ne da mabiyansa kaga jin rashin fasaharsa amma ne ya samu jama'a ashe kenan waye ke buɗe zuciyar ya dafa wa mutum gamsuwa shine wa Allah kaga at-tawfiq wal ilham yana hannun waye Allah ad-dilala wal bayan kuma yana hannun malamai da an yana hannun ma annabawa sannan malamai da suka biyo bayan su sannan ɗalibai ilimi da sauransu zai kama dalili ya ce ma abu kaza haramun ne sai ce ma Allah ya ce ko manzo Allah ya ce kaga dalili kenan ko amma ka yadda a zuciyarka wannan magana haka take wa yake da ikon wannan Allah in ba don haka ba ai ba wanda zai yi imani da mabiyan annaba ma ba su imani da su ba da kuma ba su yaƙe su ba saboda duk ga wani dalili da zai sa su gamsu amma kuma ba su gamsu ba amince wannan ashe kenan dalilin kadai hujja ce amma ba ita ba ce ke sa mutum ya gamsu waye ke sa mutum ya gamsu Allah in ba haka ba larabawa ƙuraishawa suka nema daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce in kana so mu yi imani da kai a matsayinka na annabi cewa kai annabin Allah ne yanzu rana ce mu ga garin ya koma duhu dare idan gari ya koma duhu dare wata ya fito ya tsage guda biyu ɗaya shiga ta damanka ɗaya shiga ta hannunka hagunka sannan ya haɗe sannan ya ƙara komawa sama sannan ya gari ya waye ya washe sannan a dawo rana kaga an shiga dare kuma rana ya dawo kaga in dai dalili ne ko wannan dalilin zai iya sa mutum ya imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla raka'a a Ka'aba ya roki Allah yana roƙan Allah sai Allah kawai ya yi masa gari kawai ya koma duhu gari sai ya koma duhu gari na komawa duhu sai ga wata wata ta tsage biyu ɗaya ta damarsa ɗaya ta hagunsa sa'annan ta ƙara haɗewa ta koma sama sannan kawai sai gari ya washe sai rana ya dawo ya ce to za su imani suka ce sihirun mustamir shine iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan wa yaqulu sihrun mustamir Allah ce wata ta tsage kiyama ta kusa tana gab da faruwa shawa ko idan suka ga alama daga Allah yuribu sai su juya baya wa kulu sai su ce sihirun mustamir ai wannan sihiri ne mai gudana abinda bature ke kira simultaneous suffering wai shine ya nuna musu kaji abinda suka ce wato ya nuna musu ne wato sihiri ne gudana shi manzo Allah ya nuna musu kaga in dalili kan sa mutum ya yi imani ai wannan dalili ya tabbata ko amma kuma wace bude zuciyar har mutum ya gamsu Allah to da Allah bai bude zuciyar ba sai yadda kaga wannan yana nuna maka daraja cewa ilhama da taufiki baya hannun kowa yana hannun wane ne yana hannun Allah Allah shi ke datarwa Allah ka datar da mu to shi yasa a malami sai dai yayi bayani Allah ka shirya da mu wannan surati hud aya ta 88 malam sai yace hadisi na farko a wannan babi kamar yadda yake wato al'adansa idan ya kulla babi sai ya kawo ayoyi da suka yi daidai da wannan babin kabo annan ayoyin duk sun yi daidai sun yi tarjama ga wannan babi sai ya zo da hadisi da ke ƙara mara wa wannan babin baya wannan yana ƙara nuna maka fiƙihunsa zurfin iliminsa a fagen addinin musulunci gashi kuma yaro har ya koma ga Allah dan ya mutu yana da shekara 45 ne malam sai ya ce wa an abi zaidin usamata bin zaidin bin haritha radiyallahu anhu radiyallahu anhuma قال سمعت رسول sallallahu alaihi wa sallama وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحاء فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمره بالمعروف ولا آتيه wa عن المنكر وآتيه متفق عليه ما لن يتي حديثي دقا أبي زيد wannan alkunyarsa kenan waye usama bin zaid bin harifa usama dan zaidu dan harifa usama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙaunarsa sannan kuma zaidu ina fata an gane shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ne yana ƙaunarsa dalilin ƙaunar da manzan Allah yake masa har ana kiransa zaidu bin Muhammad ka kusan ƙauna ta kai ƙauna saboda a gidan manzan Allah ya taso an gane kuma a matsayin bawa sai Allah ya dakatar da wannan sunan ya ce liaba'ihim li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira shi da sunan babansa shine adalci a wurin Allah an gane saboda haka duk hidimar da zaka ka yi wa wani yaro a gidanka in dai ba ɗanka na cikin ka bane kada ka bari yayi amfani da sunanka ya yi amfani da sunan babansa shine adalci a wurin Allah wannan kuma baya kore hidimar da kai masa kuma baya kore ladar da ka samu amince wannan Shi ne Allah ce wannan yin hakan shi ne adalci a wurin Allah ka san mutane za ce yadda ake yi da sai a ce na baka dan nan ma sai ka ga yana amfani da sunanka saboda baban shi ya ce ya baka a'a bayarwa da ake nufi ka hukunta shi yadda ni uban zan hukunta shi komai nasa ya zama na a hannunka amma sunansa sunan babansa wannan shine adalci a wurin Allah wannan hidimar yana nan in akwai wani suna da ya dace a jingina shi wanda ya fi kowane suna daraja shine sunan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi Usama a kira shi da sunan manzan Allah ai ya fi daraja akan sunan babansa amma Allah ce wannan ba adalci bane a kira shi da sunan babansa kaga dai ƙarshe kenan ko duk daraja ai bai kai na gidan manzan Allah ba to amma Allah ya kore ya ce a kira shi da sunan babansa shine adalci a wurin Allah saboda adalcin da Allah ya masa ya bashi babansa ko to a bashi sunan babansa shine adalcin da Allah ya yi masa to kai ma kai masa wannan kuma baya kore hidimar da kai masa da kyautata wanda kake masa amince wannan wannan shine adalci Allah ka shirya da mu malam ya ce ƙala shi usama bin zai bin harisa allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kul ya ji ma'aikin allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yana cewa yu'ta bir rajuli yawmal qiyama fa yulqa fi nar allah ka kiyashe mu yace za a zo da wani mutumi ranar tashin kiyama sai a jefa shi a wuta fatanjaliku aktabu batnihi sai hanjin cikinsa sai ya gangaro daga duburarsa kaga ai akwai small intestine ko akwai large intestine ko to shine zai fito kaga ai large intestine shine yake kusa da anus an gane kafin me small intestine ko shine wanda to dukkansu za a zazzago da shi ta dubura zai fito ta dubura abinci wannan hanjin zai fito ta cikin duburarsa duru biha sai ya dinga zagaye hanjin kama ya duru himaru raha kamar yadda wato jaki yake zagayewa a turke idan an turke shi a daji yana kiwo ko ba zagaya yake yi ba in ya tunan ya dawo ya dawo haka ya ta zagayawa ba to haka zai dinga zagaye hanjinsa a cikin wutar jahannama ga 'yan wuta kuma suna kallo to idan wannan azabar ta tabbata gare shi Allah ka kiyashe mu fa yajtami'u ilaihi ahlun nari fa 'yan wuta sai su taru sun manta da azabansu suna kallon sa shi kuma fa na sai su ce ya fulanu malak wane me ya same ka kaga an san shi kenan an gane shi ko malami ne ko ɗalibin ilimi kowa ya san su saboda waɗanda suka yi zamani da shi suka shiga wuta za su dinga mamaki me ya kawo malam wani wuta me ya kawo akara makalla wuta me ya kawo ustazu wani wuta me ya kawo shehi wani wuta a ranar haka za su dinga tambaye me ya same ka alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar ashe ba kai bane kake umarni da kyakkyawa kuma kake hana mu daga aiwatar da mummuna kaga suna tambaya to fa yaqulu shi wannan mutumin Allah ka kiyashe mu sai yace bala eh haka ne kuntu amuru bil ma'ruf shi yana ya kasance yana umarni da kyakkyawa wa ati wa wala ati amma shi din baya yin kyakkyawan zai zo ce mutane ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza shi kuma sai murjisi yake wa anha anil munkari zan yi hani cewa kar yi mummuna wa atihi ni ma sai in zo ina yinsa. sa haka yace wannan dalilin shine kai shi wuta kaga ina masu injilanci ko amma ina cewa ya ce kuma ya sani ya kai me za ka gaya mana a wajen da ba mu sani ba hadisin ma ba kaza ba ayar ma ba kaza ba to kaga su ne awwalu man tusa'aru bihim an-nar farkon waɗanda za a fara kada su zuwa wuta mutumin da aka bashi ilimi Allah zai kira shi ya ce wane dan wane ya ce labbaika ya rabb ya amsa kiranka ya Allah sai ce ba na baka ilimi ba me kai da ilimin sai ce ya Allah na yi aiki da shi kuma na koya wa mutane sai Allah ce ƙarya kake kazab ƙarya ne ka yi ilimin ne saboda a ce kai malami ne an riga an ce sakamakon ka kenan sai ce mala'iku a tafi da shi wuta sai ya zo da mai kudi. sai ce wani ɗan wani ya ce ya Labai ka wasu sa'adaik ya Allah na amsa kiranka ina neman taimakonka sai ce dukiyar da na baka me kai da ita sai ya ce ya Allah ya kashe dukiyar wajen yi wa addinin Allah hidima na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai Allah ce ƙarya take yi ka yi ne saboda a ce ne mai kyauta ne kuma mai hidima ne an riga an faɗi mala'iku ku kaɗa shi zuwa wuta sai a zo da mutumin soja wanda ya yi yaƙi aka kashe shi a wajen jihadi sai a zo da shi Allah ya ce wani dan wani ya ce na amsa kiranka ya Allah kuma ina neman taimakonka ya ce karfin da na baka me kai da shi sai ce ya Allah na yi amfani da karfin da ka bani na shiga fagen yaƙi har aka kashe ni fi sabilillah sai Allah ce ƙarya kake yi ka shiga yaƙi ne saboda a ce wa na jarumi ne daga nan kuma mutuwa ta riske ka mala'iku ku kada shi zuwa wuta to ka ga annan mutane uku su ne farko wanda za a fara kada su zuwa wutan jahannama Allah ka kiyashe mu shi sa Abu Hurairah duk lokacin da ya karanta wannan a hadisi sai ya suma suma har uku har rawan hadisin yake cewa duk malaman nan da suka koya min wannan hadisi ko dai ya suma wanda ya karantar da ni in zai karanta ya suma ni ma in suma ko kuma har aka zo matsayin da wasu ba suma suke ba kuka suke to shi ma in zai karantar da ɗalibansa zai fashe da kuka sai ya ce kai in ma in lamta biki fata baka in ma ba za ka iya kuka ba to ka ƙirƙiro kaman kana kuka saboda bala'in da ke ciki kaga yana nuna hatsarin ɗalibin ilimi da malami amince wannan ya sani ya take sani ya ƙi yin aiki da shi to su ne farkon wanda za a fara kaɗa su zuwa jahannama Allah ka shirya mu Allah ka shirya da mu ya Allah kada ka samu fada cikin irin wannan musiba to ka ga ashe kenan abin da ka sani ka ɗabbaka shi zai ƙara maka daraja kuma matsayinka zai ƙaru tsakaninka da Allah sa'an nan kuma Allah zai kintsa wa mutane tsanka ka nemi yadda Allah kunna idan Allah ya yarda da kai dole makiyinka ma sai ya yarda da kai sai dai ya aibanta ka dan aibantawa amma a wajen mu'amala bayi da abin da zai so shi ka bishi Amince wannan sai dai ce za kawai amma ya san ka a ce kai amma fa kaza ne amma wannan sai ya gama bata kai amma sai ka ji ya ce irin yanda wato gayu suke sai ka ce ai shegen ya haɗe kaga ya gama gaji ya gaba cewa yi mugu ne a sai ka ce shege ya haɗe to kaga kamar wani ɗalibi ne ina wajen da ake gyara mun mota sai na ji suna maganan wani profeso daga cikin profesoshi a jami'a daga cikin jami'o'in da muke da su a arewa sai na ɗaga kai na kalle shi to ila ya leƙa mota na ne sai ya ga littattafai sai ya kalle ne ya ce malam kaddi a ce kai ma <laughs> lattara ne sai na yi shiru sai ce amma fa shegen ya haɗe <laughs> kaga ya gaba zaki ya ce ya haɗe kuma ya ce mugu ne amma sai ce amma shegen ya haɗe ya sa abin da yake yi to kaga irin sa bayu ke amince wannan kaga ya kushe kuma ya yaba da kansa wal haqqu ma shahidahu al adu gaskiya shine abin da makiyi ya faɗi to kaga wannan duk duniya za a kafa hujja da ita makiyin ka faɗi abu na kyau a kanka to ai kaga kaskar kenan ko an kure kenan an kure a daka Allah ka shirya mu to kaga wannan tsawatarwa ne Allah subhanahu wata'ala yake yi wa malamai da ɗaliban ilimi sannan kuma da masu sauraron karatu duk abin da ka ji ka yi aiki da shi saboda shi ne tsirarka sannan kada a manta darajar da Allah ya ba malami a duk duniya babu wanda ke da ita saboda manzo Allah ya ce duk wani abu a duniya da ka sani yana roƙawa malami gafarar Allah ya ce hatta al fil bahr har kifi a teku yana cewa ka sa kifin da ke duniya to duk kifin da ke duniya da ke cikin teku suna cewa ya Allah ka gafarta wa malam wani ka ji kansa ka gafarta masa Fitilar nan na yi sandaliyar nan na yi kafet din nan da kake zaune da akan shi yana yana wa malami addu'a kudin da ke aljihunka da wanda ke akan ɗinka da wayarka tana roƙawa malami gafarar Allah agogon da ke hannunka yana roƙawa malami gafara gilashin da ka sa yana roƙawa malami gafara kube ko maɗa a bankin da ka sa shi ma haka wandonka da riganka littafin da ke gabanka shi ma yana roƙa masa bayanan da ke hannunka ko aljihunka ko fensirin shi ma kai hatta karbin da ka rike tas ɗin da ka jingina da shi yana yi wannan fitilan ma da ke haska ne yana yi to ka gaya mun ina zai wa zai samu wannan daraja shi sa na ce duk wanda bai da malami a gida to ya sake sabon lale ka tabbatar kafin ka bar duniya ka ajiye malami guda ɗaya a gidanka don sai ya fi duk sauran albarka gare ka saboda duk abin da ya karantar wa duniya kana da commission har zuwa ranar tashin kiyama Aman shi wannan shi sa shek salim bin usaimin a sharhin da yi wa bulugul maram da ya zo yana bayani akan wakafin da sayyidina umar yayi na khaibara da aka bashi sai ce yanzu na tambaye ku yana yana ce wa ɗalibai ina wakafin yake sai suka ce babu sai ce kuɗi kenan ko sai ce amma ilmu abu huraira ya ce ilmu abi huraira aina kuwa saboda hadisin abu huraira ne ake karanta sai suka ce gashi nan sai ce to abin da ya bambanta ilimi da komai a duniya ke. amince wannan barin ka mana misali mafi kusa mana abakar mahmud gumi allah ya ji kansa da rahama imamu ali sunnati wal jama'a amince wannan shekara nawa ya rasu shekara talatin yau da rasuwarsa ko masu kuɗin da suka yi rayuwa tare a lokacin akwai wanda ake labarin sa yau amma shi fa akwai garin allah da zai waye ba a yi maganarsa ba akwai garin allah da zai waye iliminsa bai yaɗu ba to kaji inda ilimi ya sha daban da komai ke kuɗi ka iya samu a na duniyar ya buru ka tara mutane kuma buru za su gudu an gane amma shi ilimi har abada ba ya taɓa yankewa amince wannan shi sa darajar ilimi ya sha daban da komai ka yi ƙoƙari yadda kake so a gidanka za ka ajiye za ka ajiye wato lauya za ka ajiye wa injiniya za ka ajiye mai likita za ka ajiye mai honorable kasan sun ce yanzu shi ba kasan kowa yana so ya ajiye honorable saboda an fi samun kuɗi da wuri an gane zai ajiye honorable a gidansa an fahimci wannan sannan gwamna ko sannan shugaban ƙasa an ne kamar wata rana na wata mata ta ɗaga yarta yaro ne ma namiji tana cewa shugaban ƙasa Allah ya raya mun kai ka zama shugaban ƙasa da ce dan kari wanda bata zan bala da take jawo take roƙa ma yaron nan ba eh mana a ɗaura ba zai zo gobe kiyama gaban Allah abinda zai warware ka shine adalcin da kai wa mutanenka sannan amanar da aka baka idan ka ci kamar yadda hadisin abdullahi dan mas'udin wanda imamu ibn kathir ya kawo shi hadisin bukhari ne da muslim a karkashin suratul ma'ida karka nisa'i a wannan ayar inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ranar tashin kiyama fa in aka ba mutum amana ya ci amana za a zo za a ce ya je wutan jahannama ya ɗauko amanan kafin a masa hisabi sai ya shekara saba'in yana gungurawa ƙasa bai ƙure ba yana sai ya ji ya ɗauko amanin yana tawowa yana tawowa yana tawowa yana zuwa bakin ƙofar wutan jihar sai ta sulluɗe sai ta ƙara gangara sai ya ƙara koma saba'in kaga 140 kenan ko sai ya ƙara ɗagowa saba'in nawa kenan kaga tutan kenan haka zai yi sai ya yi haka kusan sau uku na uku ne da kyar iya ɗauko ta ya turo ta sannan a mai hisabi sannan ya san makomansa. Shi shine manzo Allah addin amana ta ila mani itamanak wala takhun man khanak ka maida amana zuwa ga waɗanda suka baka ajiyar amana kada ka yaudari wanda ya yaudare ka A ce ma tun da ya yaudare ni ai ma zan rama zan yi zaniya ko to manzo Allah ce kada ka yaudari wanda ya yaudare ka ka kyale shi da yaudararsa kai ka yaudare shi to kaga wannan yana nuna maka hatsari da ke ciki amma mutane ba sa ganin sa wani abu shi sa ilimi babu abin da ya kai shi daraja a wurin Allah saboda haka ka yi kokari ka faɗaitar da 'ya'yanka ko da ba su ba su zama ba a samu dai ɗaya a ciki ka ajiya saboda ranar tashin kiyama hadisin imamu ahmad ce innar rajula la yurfa'u manzilatahu fil janna fa yaqulu ya rab anna li hadha fa yuqalu bi istighfari waladika laka mutum ne a ranar tashin kiyama in ya kashi shiga aljanna sai ya ga an cilla shi kololuwar aljanna wanda aikin da ya yi lokacin da yake da rai bai isa ya bashi wannan aljannan ba sai ya yi shuru ya ɗaga kai ya ce ya Allah a ina na samu ladan da ya kai na nan sai Allah ya ce ɗanka da yake roƙa maka gafarar Allah shine ɗaukaka kai kai wannan darajar to wani ma Allah Allah yake ka mutu saboda yana so ya ja kaya yana ganin kai ne ka mai obstacle ka hana shi jin daɗi saboda haka Allah Allah yake mai gadi sunan baban kenan sunan shi mai gadi eh mai gadi mai gadi musu kuɗi eh yana musu gadin kuɗi in ya mutu shi zai ja kaya eh wani ya ce mai gadi wani ma ya ce ɗan kirta eh wai sunan baban shi kenan ɗan kirta wani ma a gabana matasa guda biyu wani na labari sai ɗayan yake cewa ai wace baba ya ce kaga wace saboda an raba musu gado ta yana mana wani gangani. sai ɗan ya ce baba ka gaya mata in babanka ya mutu naka kasan sai ya ɗara nata bi ma'ana ai babanka ya dama wa babanta kuɗi ka soko to ni da na ji yayi haka kuma wallahi a tebur daya ni ina wannan tebur din su kuma suna gefe haka to suna magana da na ji kawai maganan sai na kasa hakuri sai na turo kai na ce baba baban kaɗin nan shi ne security a gidanku in ya faɗi ba wanda za ka ƙara gani gidanku sai ya zama a kufai sai ce ya zama Allah kaga yanzu tunanin gabaki daya yana so wato a bashi shi ba ma ya nema ba nasa ba ba a'a baban shi ko yake jira ya mutu eh ne gadi ya mutu dan shi ya samu abin da zai hau shi sa ka yi kokari abin da Allah ya azurta ka kai wa kanka hidima da shi wanda ka bari na magada ne kuma magadan nan wallahi ba lallai bane su tana da kai in ka mutu ina fata an gane ah ba an taba samun mutum da ya gama cilla gida lafiyayyen gida lafiya lau aka gama fanishin din gida a satin ya mutu iyalansa suka ce kada a kawo gawan don kada a bata musu gida shi bai gina gidan saboda me za a bata musu gida aka koma wani gida gawan ma kada ya bata musu gida kaga yanzu condemn shi da ya samu sannan kuma za a turke shi yayi bayanin yadda ya samu wannan kudin halal ne ko haram shi sa dole mutum ya yi wa kansa aiki Allah ka shirya da wannan malam ya ce muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito qawluhu tandaliku maganar da yace tandaliku huwa bidalil muhmala yace dalun din mara dugo wa ma'anahu abin da yake nufi da tandaliku ai takhruju zai fita wal aqtab yace abin da ake kira da aqtab al am'a'u shine hanji sai ce wahiduha kitbun ɗaya wato mufradinsa shine ake kira kitbun jam'insa ne aktab wato hanji za a zazzago da hanjin kaga da large intestine da ne small intestine za a zazzago su duka hanjin da ke cikin shi za a zazzago mai zai dinga yawo yana zagayawa ta duburarsa Allah ka kiyashe mu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito ya rawaito sa a cikin kitabu bad'ul khalq babu sifatun na haka Imam Muslim ma ya rawaito sa a cikin sahihin sa kitabu zuhud babu uqubati man ya'muru bil ma'ruf wa la yaf'alu wannan anan zamu ta aya idan Allah subhanahu wataala ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi akan sabon babi babi na 25 babul babul amri bi ada'il amana babun da ke umarni da sauke amana idan an baka to kaga karatun yana hada da juna kenan ko yawa kaga in kai in ka karanta sai kai aiki da shi Allah ka shirye da mu Allah ka sa ayyukan da muke yi ya cece mu kuma ka karba mana a matsayin ibada fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba dama in akwai tambaya mu amsa in kuma babu insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu takaita a cikin karatun da muka yi وعليكم السلام na'am na'am wani yana tambaya ya ce yusuf na tambaya ya ce alkur'ani ya faɗi cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakon annabawa shine annabin ƙarshe makana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin kaga allah ya faɗi cewa shine cikamakon annabawa shine na ƙarshe sannan kuma manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka a cikin hadisai ingantattu to su 'yan ahmadiyya dariƙan ahmadiyya su kuma ne dalilin da suke magana a kai saboda haka su sun ce ai ahmad gulam na indiya wancan daga cikin ayoyin da muka karanta akwai cikin ayoyin cikin suratul saf wa rasulan ya'ti min ba'di ismuhu ahmad suka ce to shine ahmad gulam ake nufi wannan aya ita ce suka kafa hujja da ita cewa ahmad gulam shi ake nufi ba manzo Allah ba saboda haka ahmad gulam ne shi sa malaman musulunci na duniya ga baki daya sun yi ittifaki cewa wannan akidan kafirci Ahmad Gulam Allah ka shirya da an ce min ba'di ko ahmad to bayan manzo Allah kenan shi abin da suka fassara ta kenan Ahmad Gulam a cikin wannan zamanin ake magana ha ai shi yayi da awar annabta ai cewa shi annabin ne shi ne Allah ke nufi da wannan ayar A musailama fa a zamanin manzo Allah yi kuma aka ya samu mabiya to ina ga wanda ma ka duba tazarar da ke tsakani musailama fa manzo Allah na da rai yace kuma duniya Allah raba duniya biyu ya ba manzo Allah rabi shi ya ba shi rabi saboda haka ya tura sako min musailama rasulillah ila muhammadin rasulillah qassama Allah baini wa bainaka al-ard laka nisfun wa liya nisfun yace daga musailama manzo na Allah zuwa ga annabi Muhammad manzon Allah ka duba sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya raba duniya guda biyu ya baka rabi ya bani rabi sai manzo Allah ce a rubuta mai amsa min muhammadin rasulillah ila musailamatil kazzab yace daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo na Allah zuwa ga musailama tintirin makaryaci amr bin al da kansa tun kafin ya musulunta da ya ji musailama ya kago wata ƙarya wai sura ya ce a haza ƙur'anun ya ce wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kazibun ya ce na rantse da Allah kai ka san ni amruna san kai makareci ne tun wannan lokacin akwai Tsulaiha shi ma yayi da'awar annabta akwai sajaha mace ce ita ce ita kuma annabiya ce ta samu mabiya masu ƙarfin bala'i musailama ya mata wayo kasan namiji sai aure ta <laughs> kaga kuwa tun da ya aure ta ai kaga dole mabiyarta su zama ne nashi mabiyan mabiyarta da suka zo aina maru nabiyatina ina a sadakin annabiyarmu sai ce a fauna an kum salatul asr an yafe muku la'asar ba sai kun yi ba amince wannan to kaga irin wa'annan to kaga to fa min babu alaka duba tazaran da ake da shi to balle na yanzu to nan balle na yanzu ah, kowa idan ya bugi kararrawarsa kawai ba abin da ya ga dama zai faɗi ba kuma zai samu mabiya ba saboda mutane yanda zukatan mutane yake da rauni wani kawai ana faɗin ɗaya biyu shi kenan fa sai karɓe kai dan saboda kana zuwa wajen ilimi ne kana jin aya kana jin hadisi yau da gobe wani magana an faɗi ma sai ka ce dan Allah hankali zai ɗauki wannan magana wallahi wani ya yadda ba ka gani wanda suke cewa wani kaza Allah ne shi ma Allah ne ko haka ne ka gane dan Allah mutum ne hankali zai faɗi wannan magana to amma ka ga su a wurin su daidai ne har suna waka har wani wani ma wani yaro yana cewa duk a aikin da babu inyasi ko kuma duk ladan da babu inyasi ba sa bukata ko da aljanna ne e in dai ba inyasi ba ya ba su ba ba za su karba ba ko da aljanna to kaga irin wannan kaga mutum ne mai hankali ba zai dauka ba to amma kuma kaga wasu sun dauka kuma suna girmamawa a kwanaki a nan kano ba an yi wani shedani ba da ya zauna da wani igal ɗinsa ana cewa duk wanda yake so ya ga annabi muhammad ga nan ko kaga mutum mai hankali ne ka san ba zai ɗauki wannan maganan ba duk wanda yake so ya ga shek uh, ahmad tijani ga nan duk wanda yake so ya ga shek ibrahim inyas ga nan duk wanda yake so ya ga allah makaran kansa ga nan ba haka aka yi ba kuma suna ta girmama shi kaga dan allah ne hankali zai ɗauki wannan magana to kaga kai saboda kana zuwa kana sauraron karatu kana tambayar malamai wani fa dundun yake dundun yake sabbu bukumun umiyu haka yake to shi yasa duk irin shubhar da mutane za su yada zai dauka shi yasa dole mutum ya tata tsantsan saboda zamanin da ake ciki fitintunu sun yawa Allah ka shirye da na'am to ina gani abinda muka karanta daidai a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ina so na sanar cewa gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala malam Dawud ne zai yi karatu ni bana nan zan yi tafiya insha Allah ranar juma'a kuma akwai Dr. Ibrahim shi zai zo mana tafsiri a nan insha Allah zai zo insha Allah saboda haka bana nan zan yi tafiya sai Allah ya dawo da ni insha Allah zan dawo zuwa ranar lahadi in Allah ya kai mu eh, abin da muka karanta daidai Allah shi karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana yadda Allah haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka da lutufinka da tausayinka ka tausasa zukatansu ka kinsa musu kaunanmu da begenmu kada su yi abin da zai cutar da mu a wannan kasa duk abin da zai zama alkhairi ya Allah ka ba su ikon aiwatar da shi a wannan kasa tamu kuma ka sa mana daga cikin wanda za su amfana da shi duk wani abin da zai zama fitina ga mu da wannan yanki da muke rayuwa da al'umman ta musulunci ya Allah kada ka ba su ikon aiwatarwa mu kuma da muke mabiyansu ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba yan uwanmu da suka fada hannun mayagun mutanen nan ya Allah duk inda suke ka kawo musu dauki ka kubutar da su daga sharrin wa'annan mutane ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci ya Allah muna roƙonka wa'anda ba su shiri a cikin ya Allah ka shiryar da su wanda kuma kaddara ka ta gabata a kansu ba za su taba shiryuwa ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su mu da baka fitine mu da su ba ya Allah ka haramta haɗuwar mu da su har abada su ma ka haramta haɗuwar su da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga zuriyarsa kai albarka ga dukiyarsa ya Allah yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon kashe wannan dukiya a wajen yi wa addinin ka hidima ya Allah muna roƙonka mu ma ka bamu dukiya sama da abin da ka bashi kuma ka bamu ikon da zamu kashe dukiyar ta tafarkinka idan muka yi ya Allah da mu da shi gabaki ɗaya ka karɓa mana a matsayin ibada fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk